يا أمتنا لا تنسي ماضية قطعت بالعدل وأنا daga masallatan juma'a babu wanda zai fahimci in yadda Allah kuma da wata ala ya dauka sha'adin mace sai ya karanta abin da ya mukara a jahiliya sai kuma ya kai abin da jahiliyar yanzu take yi wa mata. Kuma tattalin arziki ba ne ba a iya tare kato biyar kato goma ba na ga gaggu su da kansu da su da komai na kai shi. Mutum yana zauna a cikin gida eh kirkiri karya kirkiri rabara saboda yana da gudunnan mutane da suke bin sa ko a Facebook ko a WhatsApp sanya a yada yana ganin cewar shi ne masgarin wannan labarin na zai kai kansa ranar alkiyama yayin da irin wannan karya ta yaku bazan Allah sallallahu alaihi sallam. ya fi kowa yin sadaka da abin da ya mallaka bazan Allah baya ganin yawan abin da zai bayar saboda Allah ya kuma da mai cikin jami'a aikin da Allah ya ba ku na amana ne girma ne ku san wannan ku rike annabi bin isa nuhu ta zarawa ne ki kula ne da marhaban da kasancewa da ni a shirin daga masallatan juma'ar mu na wannan mako shirin daga masallatan juma'ar mu shiri ne da ke kawo muku rahotannin hudubobin juma'a da aka gabatar a masallatan juma'a daban-daban a faɗin ƙasar ta Najeriya. A ranar juma'a ta wannan mako ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira wacce ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya. An gabatar da sallar juma'a gami da hudubobi a duniyar musulunci kamar yadda aka saba. Shirin namu na yau zai fara ne daga masallacin markazin Bukari ke rijiyar zaki inda shekka ya biyu umar rijiyar lemu na gabatar da hudu da mai can gaske a kan falalar sadaka a musulunci. Waza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa yin sadaka da abin da ya mallaka. Waza Allah baya ganin yawan abin da zai bayar saboda Allah. Ba kuma ya ganin cancantar abin da zai bayar saboda Allah. Babu wani wanda zai rufe manzon Allah wani amfani ya bashi. Kaɗan ne ko da yawa. Waza Allah yana yin kyauta yana bayarwa bayarwa ta irin wanda baya tsoron talauci abin da manzan Allah yake bayarwa da sadaka ya fi son shi fiye da komai manzan Allah yana farin ciki yana jin daɗi da abin da yake bayarwa sama da yadda wanda aka ba yake farin ciki yake jin daɗi manzan Allah ya fi dukkan mutane kyauta ta alkhairi hannun damansa kamar iska ce da shi kaɗawa idan wani ya bukata ya budurwa manzan Allah shi ne da kansa a kan shi wani sa'in manzan Allah ya bada abincinsa wani sa'in ya bada sifarsa wani sa'in ya ma'ana bada kyautar kala kala wani sa'in kyauta wani sa'in sadaka wani sa'in ya aika da abin da yake na kyauta wani sa'in ya sai abu idan ya zo ya siya ya biya kuɗin kuma ya baka abin da ya siya a wurinka kamar yadda ya wa jami'in ɗan Abdullahi. maza Allah ya rabu raƙumin jami'in da aka dawo daga tafiya dama a hanyar tafiya aka yi ciniki da jami'in ya dawo maza Allah ya biya shi kuɗin raƙumin ya kira ni sai kuma ɗauki rakumin ka tafi da shi sallallahu alaihi wa sallam abu abubuwa guda biyar ne bai sadaka zai samu a lahira abu na farko sadaka shi za ta zama mata inuwa ranar dajin alkiyama ranar da babu inuwa ke inuwa Allah kamar da ya zanta cikin hadisin Abu Huraira a ranar wanda yake yin sadaka sai ya shiga cikin inuwa da kwanciyar hankali abu na biyu tana sanya mutum ya samu lambobi a hisabi ya zo a hadisi mawadata ma masu ma'ana talakawa za su shiga aljanna da wajen shekaru ɗari biyar kafin za su shigo domin shi mawadaci ya zo da kaya sai an yi hisabi sai ma'ana an ɗaya bayan daya ina ya samu ina ya kashe ina ya samu wannan ina ya kashe wacce ko ya zo babu komai da haka shi zai wuce to wanda ya zo da dukiya ɗin yana sadaka kamar da manzo Allah ya ce illa man qala haka za wa haka za wa haka za sai wanda ya ce ba ya bayar a wani hadisi manzo Allah ce masu wadata su ne waɗanda ba su da komai a lahira su ne ta a lahira sai manzo Allah ce sai wanda yi haka manzo za nuna da hannun sa ya bayar dama ya bayar hagu ya bayar gaba to ranar tashi kyama yana nan a mawadacin sa to da haka daga cikin abin da sarrafa take yi tana rangata wa mai arziki hisabi abu na uku tana lauye mai zani tana sa mai zani mutum ya lauyi da je wajen Allah da mai zani mai girma Allah ya ce fa amma man safarat mawazinu fa huwa fi laysatin radida wanda ma'aurin ya lauyi to yana cikin ma'ana rayuwa da ranar tashin alkiyama abu na hudu zai hayi firafi ba tare ma'ana da tashin hankali ba kamar yadda ya tabbata hadisi amana tana kulko mutane maciyanta ranar da za a yi firafi to haka kuma sadaka ya kankatawa tana taimaka mutum ba za ka ce wani zai wuce kamar wani zai wuce kamar ingar malloki wani zai wuce kamar ma'ana ba a yi